yau litinin sha bakwai ga watan dulkaida hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da uku ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin tariqul janna fi tahrij ahadisul bugya na abi abdurrahman al-dusuwi ismail bin akibo ahmad jibril allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba har yanzu dai malin yana magana dangane da abin da ya shafi sallah a cikin jama'a sallan jam'i da kuma falalan da ke cikin wannan sallah da hadarin da ke tattare da mutum yawa sakaci ya watsi da yin sallah a cikin jami'i. Mala ya ce, Kalal Musannif, a Sheikh Usman bin Abi Bakr, Allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi, ya ce, An abi horerata radiyallahu anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙala, annabi ya ce, Khairu yawmin, tala'at alaihi shamsu, yinin da ya fi kowane yini alkhairi wanda rana ta ƙullo a cikin wannan yini yawmul juma'a to yinin juma'a ne fihi hulika adam a wannan yini ne na juma'a Allah maɗaukin sarki ya halicci annabi adam wa fihi urkhilal janna kuma a wannan yini ne aka shigar da adamu aljanna wa fihi ukhrija minha a wannan yini na juma'a ne aka fitar da adamu daga aljanna wala kuma sa'a ƙiyama ba za ta tsaya ba illa fi yawmil juma'a sai a yinin juma'a ma'ana a ranar juma'a ne za a yi tashin alkiyama a ran juma'a ne aka halicci annabi adam a ran juma'a aka shigar da shi aljanna a ran juma'a kuma aka fitar da shi daga gidan aljanna ina fatan mun gane wannan da kyau wannan hadisi al'imam muslim ne ya fitar da shi da al'imamu turmidi da al’imamu nasa'i da abu dauda a cikin ruwayan abu dauda aka samu ƙarin wa fihi tiba alaihi a ranar juma'a ne aka karɓi tuban annabi adam wa fihi mata a ranar juma'a ne annabi adam ya rasu ina fatan mun gane wannan da kyau ma'anan wannan yinin juma'a yini ne wanda aka yi abubuwa masu darajan gaske masu kima da yawa daga ciki a ranar ne Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Adam a ranar juma'a ka shigar da shi aljanna a ranar juma'a kiyama za ta tsaya a ranar juma'a Adam ya rasu a ranar juma'a karɓi tuban shi kuma a ranar juma'a ya rasu ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wannan shine hadisi na 28 a cikin jeren giyan hadisan wannan littafi Kultu, Malam Akibo yace ce hadisun sahihun, wannan hadisi ne ingantacce. Akhrajahu Muslim, al'imam Muslim ya fitar da wannan hadisi a lamba na 854 a cikin littafin da ke bayani game da sallan Juma'a, babu salatil Juma'ati wa ma ya ta'allaku biha min a wa Abu Dauda, Abu Dauda ya fitar da wannan hadisi a lamba na 1046 fi salati a littafin da ke bayani akan sallah babu fadli yawmil juma'a wa laylatul juma'a babin da ke bayani akan falalan ranar juma'a da kuma daren juma'a mun gano wannan da kyau ko sannan at-tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a lamba na 488 fi salati babu ma ja'a fi fadli yawmil juma'a wan nasa'i? haka an nasa'i ya fitar da wannan hadisi a lamba na mujalladi na uku shafi na tamanin da tara fi babu zikir fadli yawmil juma'a min hadisi abi hurairata radiyallahu anhu marfu'an a cikin hadisan da abu